بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحكيم الخالق العظيم الحليم الصادق الكريم الرحيم الرازق رفع السبع الطرائق بدون عمد ولا ألام وثبت الأرض بالجبال الشواهق خلق الإنسان من ماء دافئ وألزمه بالشرائع الوصل الألائق وسمهه الخطئ والنسيان فيما لا يوافق أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة مخلص لا منافق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمت دعوته النازلة والشاهد صلى الله عليه وعلى أبي بكر الموافق بالرجة بالهزم اللائق وعلى عمر مدوك الكفار وفاتح المغالب وعلى عثمان ما استحل حرمته إلا مالك وعلى علي الذي كانت بشجاعته تسلك المضايق وعلى أصحابه الذين كان لهم صواهر فائق وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin baiwarsa ya ba mu damar zuwa da iyaye mata masu albarka wannan gari na aucan karamar hukumar ikara a jihar kaduna tarayyar najeriya a yau sabar goma sha biyu ga watan sha'aban hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina na da shekaru dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma hakan ya daidai da talatin da ɗaya da ainihin wato watan janairu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiyya kamar yadda kuka ji bayani ya gabata munasabar wa'azzuka da wannan uwar kungiya uwa maba da mama kungiyar jama'atul da awai kamar iqamatus suna take gabatarwa a cikin jihar Kaduna da ma ainihin wato kewaye wato muka dubu zumo gaba daya muka taho karamar hukumar ikara domin gabatar da wa'azuzzuka na jihar kaduna ciki ikon allah an zaɓi masallatai guda ashirin da shida a ƙaramar hukumar gaba ɗayanta waɗanda za a ainihin wato gabatar da zuka a ciki daga ciki allah ya ƙaddari aka zaɓi wannan masallaci mai albarka masallacin dabino a aushen gari wanda tun shekaran jiya akwai malamai wadanda suke ta gabatar da ainihin wato karatuttuka waɗannan maluma suna nan tare da mu har jiya juma'a har ma jiya cikin dare da kuma yau bayan sallah asuba gashi kuma yanzu muna tare da iyaye mata a karo na biyu wanda a jiya an gabatar da karatu wannan karatu da muke yanzu shine karatu na ƙarshe a cikin gyaran giyar karatuttuka da wa'azoza da malamai suke gabatarwa a wannan gari na wucan wanda insha Allah ta'ala daga wannan karatu na yanzu sai kuma wato tafiya can ainihin garin ikaraɗin da mun gabatar da wa'azin ƙasa a wakon wa'azin jiha a wannan dare na yau nan da kuma gobe muna fata duka Allah ke sarki ya sanya albarka cikin duk abin da aka ji ya ba da dukkan aiki da shi ya ku iyaye mata ku sani Allah madaukakin sarki ya darasta ku ya muku ni'imomi da yawa a lokacin da kuka kasance wulakantattu waɗanda ba su da kima da daraja a wajen turawa na yamma wanda mace a wurinsu ba kuma ba ce face wata aba da ita kanka gadon da ake yi ba ta da kusu ba da komai idan wani nata ya mutu sannan su sanya ta a matsayin mai tarban baki a shaguna da cikin manyan motoci da jiragen sama su sanya ta ta zamantu mai fitowa ta rawa yara ana kallon babu wani abu da mace take da shi na kima da daraja sama da kawai wani abaci ita wata halitta ce da ɗanar namiji zai ji daɗi ne ta. amma addinin musulunci ya ce ba haka kike ba ya ce ke ma iya ce ke ma kina da daraja kina da kima kina da falala balma a wurare da yawa ya fifita ki akan maza ya kuma umarci namiji ya mutunta ki ya darasta ki ba abinda yake da kima da daraja to kula da shi ake ana ba shi kula ne yanzu yana kudin ke yake eh ina da ki ko yana cikin jaka ba wanda zai zai yana tafiya da kudin sa yana tafiya yana rike da kowa na wani ko akwai babu wanda zai haka wayan nan ma da suke hannayen mu aljihu muke saka ta saboda tana da daraja to haka ce kanki a matsayin ki ta mai daraja mai kima Allah ya umarni da a taka yaki a alkinta ki an fahimta Allah ce wa ƙarna fi kunna. wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah da ula ku tabbata a gidajen ku kar zauna karku kar ka samu mata suna yawo sinan sinan sikan sikan karku tsayin tabaruji tabaruji na zagiriya da mutanen farko mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba su cika fita ba in sun fita ko masallaci da su ko majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba za ki gansu suna yawo irin yadda wasu daga cikin mata na wannan zamani suke yi ba wanda rashin fitowar nasu har ya sa suka kai kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suna cewa maza mafi yawa sun kwashe alkhairi da lada na zama a wajen mazan Allah sallallahu alaihi wasallama su ba su da kaso ne annabi ya sa su sa rana a gidan nana asma ya je karantar da su ya musu wa'azi an fahimta haka annabi yake yi hakan suka je ini annabi yana yi wa maza hudu ba sannan ya matsa kusa da mata su ma ya musu wa'azi ya karantar da su da har ma daga cikin abin da yake faɗa wata rana ya ce mata kurɗe sadaka domin na ga ku ne kuka fi yawa a wuta Allah ya ce. bilal ya shirka da gyautarsa abin mayafinsa mata suka zamo da gwalagwalai sarƙa ne da ɗan kulle zabba ne a matsayin sadaka da annabi yake sarƙai saboda haka idan cikin kalli wannan ya ci gane cewa Allah kai sarki ya miki nima ya da taki wani lokaci a rabon gado ki ci yabi ki ci rabi wani lokaci ki ci ɗaya bisa hudu wani lokaci ki ci ɗaya bisa takwas wani lokaci ki ci ɗaya bisa shida an fahimta bayan da ba ta kama wanda a da ke ɗin ce ake gada ke baki da gado saboda haka ya zama wajibi mu gode wa Allah a kan nemar da ya mana Allah madaukin sarki yana cewa kun da tus'alun na yawma da alin na'im lalle za a tambaye ku a wannan rana a bisa nima da aka yi muku ranar tashin alkiyama Allah ya miki ni'ima ta samun miji wanda yake uban ƴaƴanki ne Allah wani fi sarki cewa ashiru hunna bil ma'ruf wanda rijali alayhin da daraja wala ki zauna zaman aure tare da mijinki kyautata shi ma ya zauna da ke da kyautata amma maza suna da daraja ɗoriya sama da ta mace ke ga kenan kamar kina so ki rabauta a wannan rayuwa ta duniya dole ne ki zama mai da'a da biyayya ga mijinki dole ne ki zama so mai yawa aure ruko da turawa haƙora ba mai yi masa aure mai ma'aure ba mai ma'aure kai na kashi ba ƙwarai ne daga ina kike daga gida nake ina za ki gida za ki kawai shi kina gida kina zama ibada saboda shi aure ibada ne ba al'ada ba kamar yadda wasu da yawa daga cikin magidanta suke ɗauka magidanta maza da mata ta ce sai aure ko kanina kowa na ni ba shi sa zan gidan na ga ana yin aure a gidan ba ibada ne ba al'ada ba dai idan aure ya zama ibada ba za ki yi shi ba sai yadda Allah ya ce sai yadda Allah ya tala haka annabi ya karantar to shi ne yadda ake yin aure ki taɓaitu da mijinki kan ki ɗaya zuwa tabarruji kina kallon waɗansu mazaje kamar da ya faɗa a ayar ya ce wala tabarrujina tabarrujar jahiliya da kula kirkin da tabarruji irin na mutanen farko soyewa shi wannan aure muke magana a kansa yana daga cikin hikimomin yin sa ne samar da nutsuwa ga miji samar da nutsuwa ga miji Allah sarki yana cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha na daga cikin ayoyi da ke nuna kudura ta Allah shine mahalicci ya sanya muku mata yanku daga jikinku don ku samu nutsuwa zuwa gare su ashe ke ya sayarwa mai albarka daga cikin hikimar shi shine samar da nutsuwa ga mijinki idan ba ka samun masa da nutsuwa a gidansa to ki tabbata kin kaucewa asalin ɗabi'ar halittarki wanda kuma in kika mutu a haka to abin ba zai haifar da ɗalibi ba za ki haɗuwa da fushin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ya kuma sanya ƙauna da tausayi a tsakanin mace na tausayin mijinta in je matar gaskiya ce ta Allah da annabi ce ta kirki ce ta gidan mutunci sannan miji yana tausayin matarsa shi ma in dai mutum ɗaya ɗan asali ɗan kirki ɗan gidan mutunci annabi sallama yana cewa ma akarman nisa'u illa karimun wala ahanahunna illa lahimun ba mai karrama mace mai darasta ta sai mutum mai karanci sai mutum mai daraja an asali ba ko mai wulakanta ta sai mutumin banza wanda bai san daraja ya mace ba wanda yake dan gidan marasa mutunci Allah ya ce saboda haka wannan hikimar da muka dauka na farko wato sanya nutsuwa a cikin zukatan ba'a hikima ta biyu ita ce bin umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah madaukin sarki ne yake cewa yankihu ma qabalakum min an-nisa'i masna wa nasu wa ruba ku aure abinda da ku ya muku dadi abinda da ku ya muku sukari cikin mata ku aure mata biyu ko ku aure mata uku uku ku aure mata hudu daga nan sai annabi yana magana da taron jama'a ba na nufin wai kowane ɗaya imamu ya auren hudu da auren uku uku nawa kenan a ya auren hudu ya zo ya auren uku bakwai ya ƙara auren biyu nawa tara ya ƙara auren guda ɗaya nawa kenan to ba haka ake nufi ana nufin ya ku samari dukkan ya ku mazaje in za ku yi aure duk wanda zai aure a cikin ku ya aure masana yana iya aure guda biyu kowa a cikin ya aure biyu ko dukan ba ana nufin wai kowa ya aure mata biyu ba sannan wasulat ko uku uku ko kuma ruba ko hudu daga hudu ba a wasu koyi idan ma idan ba za ka iya adalci ba ka cin awar ɗaya to ɗayan ma ba wai ga wanda ba adalci ba ne sai adalci ita kanta ɗaya idan zamba ka iya abinci ba ka kura ka kai aure ina fata ana fahimta to saboda haka yin aure in intisalu a wani lillahi idan mutum ya aure iyayenki sun miki aure sun bi doka da umarnin Allah maɗaukakin sarki ne suka yi aure domin shi ne ya ce ma a cikin wannan ayar za mu fahimci cewa addinin musulunci bai yadda da auren dole ba babu auren dole a musulunci domin cewa ma na kun yana nufin abin da rauta ya muku daɗi wanda kuke so rauta ya muku sukari da shi abin da kuma ga dama ba ashe ba za ki ɗauko wata ki aura wa ɗanki ba alhalin ba ya santa ko alhalin ba ta kan shi ko ki auro wani ki ba ɗanki alhalin bai santa ko kuma ba ta kan shi dole ya zamanto akwai soyayya a tsakaninsu ina ba ta ana fahimta domin ba ba yana fassara ma'anar wato wannan aure da Allah madaukakin sarki ya ce a yi ta hanyar samar da nutsuwa so wannan hikima ta biyu kenan hikima ta uku wato akwai wato ta haƙiƙo ba hatin nabi sallallahu alaihi wasallama tabbatar da alfahari da annabi zai yi da al'ummar ranar tashin alƙiyama domin ya ce da da waluda da fa inni mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyamah wata riwaya ma fa inni mukafirun bikum al-anbiya'a yawm al-qiyamah annabi ya ce ku aure matan da kuke su, mun ga dole sai an yi soyayya ba aure babu aure babu soyayya kuma kuke son su ku rika haihuwa kar a yi aure dan kar a haihu a aure a rikashin kwaya kar a haihu a aure a je a sanya implant kar a haihu a aure a je a allura kar a haihu a ai aure dan a haihu idan Allah bai kawo haihuwa ba wannan shikin Allah ne bai kawo ba saboda haka wannan yawan alfahari ko ce yawan mu wanda annabi zai alfahari da yawan mu zai tabbata ba sai mun yi aure shine tahqiqu wa hakki nabi sallallahu alaihi wasallam ko domin al'ummomi za su zo da yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallama zai so zai yi murna zai ji daɗi a ce al'ummarsa ta fi kowace al'umma yawa ranar tashin alƙiyama har ma yana faɗa a wani hadisi ya ce urizat alayyar umar an nuna mini wasu al'ummomi a ranar lahira ya ce fara'aitun rajula ko fara'aitun nabiya wa laisa ma'ahu ahad na ga wani annabi ya zo ba wanda ya imani da shi ba ko mutum da والنبي ومعه الرجل والرجلان wani annabin mutum ɗaya wani annabin mutum biyu suka yi imani da shi ya ce daga wani taron, ta zo mai yawa ina murna ina cewa halihi ummati wannan umma ta ce sai aka ce a ba al'ummar ka bace ha ga musa wa ƙaunuhu a ce wannan annabi musa ne da jama'a sai aka ce duba nan annabi ya ɗaga idansa kawai sai ya hangi ta zo mai yawan gaske ya ce fa'iza bi sawadin azim sai ga wani dandazo mai tsawon gaske mai yawan gaske aka ce hazihi ummatuka waɗannan su ne al'ummarka ga ma albishir minhum ummatun minhum saba'u da alfun ya duku da aljannatu da zai a cikinsu ma akwai mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba Allah ya mu cikinsu sahabi okasha ta bin ya maza maza ya ce ya rasulullah ulullah li ala akuna minhu ya annabin Allah ka roƙa min Allah ka kasance cikin wa'annan mutane dubu saba'in annabi sallama yake cewa ta minhu kai kana cikin su don ya kulle kofa ga duk wanda zai taso ya zo ya ce annabi ya roƙa masa kamar yadda wani a cikin sabon yayi annabi ya ce masa sabaka ka biha o kasha ko kasha ya riga ka saboda haka yan uwa masu albarka babu yadda za a yi a yi wannan da kasance an samu yawa na al'umma a lokacin da kuma aka yi auren da ba a son juna ko aka yi auren da ba a son a haihu wannan abin duka ba zai tabbata ko dole sai an samu wannan hikima ta biyu ko in ce ta hudu shine hibzun nasarin bashar kiyaye kasar dan adam domin shi dan adam tsatsanta gaba ɗaya ya ƙare wani lokaci lokacin da aka yi ruwan tufana da aka halakar da kafarai waɗanda ba su imani da annabi nuhu alaihi salatu salam ba domin da aka yi ruwan tufana gaba ɗaya aka halaka Allah ya umarce shi ya yi kwale-kwale ya shiga cikinsa da shi da waɗanda suke imani to waɗannan da suke imani malamai suka ce matansu ne suka rika haihuwa suna aure suna hayayyafa har aka same mu amma ban da haka da cin cin tsarin nan adam ya riga ya kare kun fahimta amma da suka rika hau aure suna haihuwa sai tsarin dan adam ya wanzu a bayan kasa har aka same ni har aka same ki haka ne to shi kaddara an daina aure fasa za a samu ni wasu malamai suka ce wannan mutane mummunai tsatsansu ya tsaya Allah ya mai da matansu sun zamanto a ƙimai ba su haihuwa sai dai annabi nuhu kaɗai da zai afta da suka rika haihuwa da dai duka maganganu da malamai suka yi yanzu kin ga kenan ashe ni da nake zaune a nan da ke da ke zura a nan gurin tsatsan mu ɗaya kakannin mu da su ne sahabban annabi nuhu waɗanda suka yi imani kin ga ta hanyar aure an kiyaye ɗan adam wanda da babu aure da tuni wannan tsohon ya riga ya ƙare ina fata ana fahimta a bisa cewa annabi nuhu alaihi salam yi rayuwa kusan sama da kowane annabi a bayan ƙasa domin annabi nuhu ya yi shekara dubu ɗaya da ɗari kafin ya yi shekara ɗari da hamsin shekarunsa haka ne shekara ɗari da hamsin shekara nawa ba da ɗari da hamsin ne ba ɗari na ya aka kuce da ita daga musu Bajiwa? Baji, a ta ce mai magana, ya aka yi kuce ya yi shekara da ita da musu. ba bako bane ni ma dan aushan ne ko ku gani na aushan ba ku ne ba iyaye da ba ku san nan wace ce take magana a ah, ko ku ji tsoro ku magana shekara ɗari nawa kuce shekara ɗari tara da hamsin ko akwai dalili alkur'ani ba to a tano da ita ba a shafe ta ha ina kafa hujja ne da faɗin Allah ta'ala wal qad arsalna nuhan ila qaumihi fa labisa fihim alf sanatin illa 50 ama shekara dubu ba hamsin ko ba ka bane da wannan lissafin naku akwai kuskure eh annabi nuhu alaihi salam shekarun wa'azi da yi shekara dubu yi dubu yana wa'azi kun fahimta ba su yi imani ba bayan an yi ruwan na da suka yi zauna cikin kwanciyar hankali da imani da gaskiya da bautawa Allah shekara hamsin kun fahimta ba wai ɗari tara da hamsin ba ne ko dubu ba hamsin ba. wanda yake faɗin haka bai san larabci ba na ƙur'ani an fahimta a ƙur'ani idan aka ce sana sana ina na islamiyya ha suna na ko su malama wance da malama wance duk suna nan ɗaliban fa duk suna nan su ma to sana idan aka ce sana ana nufin watanni goma sha biyu don ce ɗari tara ba sana na ce kalmar sanatun a ƙwar'ani in aka ce sana ana nufin watanni goma sha biyu a cikin wahala a cikin tsanani a cikin fari an fahimta shi ne sana shekara ɗaya da aka yi a cikin wahala cikin ƙarar idan ko aka ce am shi kuma watanni goma sha biyu ne shi ma shekara ɗaya amma an yi cikin kwanciyar hankali a cikin natsuwa ba ta tashin hankali ba suna ba jarabawa kun gani amma mu da hausa in za mu ce sana ya muke cewa shekara duk za mu ce an ya rike cewa shekara su ga duk da hausa shekara shekara amma suna da bambanci an shekara cikin kwanciyar hankali da natsuwa sana shekara cikin bala'i da fitina da kaza da kaza da kaza zan baki misali annabi yusuf alaihi salam ya shiga kurkuku ya haɗu da waɗansu mutane guda biyu ko ma'aikatan fada haka wanda har suka yi mafarki ya fassara musu bayan sun fito an kashe ɗa a yadda ya saura kuma sarki ya mafarki ko aka rafi yadda za a yace a je wurin annabi yusuf a cikin kudu ya fassarar mafarki ya ce mafarkin da sarki ya yi eh da ya tashi masa bayani ya ce ya ga waɗansu shanu ramammu guda bakwai suna cinye ƙosassu guda bakwai haka ne da sauransu ta zaka zaka zaka to da annabi yusuf zai fassara masa mafarkinsa sai ce kala tazra'una sab'a ne sab'a sinin ya ce ko sab'a ta awa sinin ya amfani da me sana sulim din nan jam'i ne na ne na sana ko amma me yace sai ce da'aban cikin wahala cikin kunci za ku yi shekaru bakwai kuna cikin wahala amma yi ba su shawara kuma hakattun fazaru fi sun yi illa kalilan min ma ta'kulun an fahimta a ƙarshe ba sun ma ya ake min ba da zalika amur ko sanatun amur kun fa yake fiye yughathun wajen ya so yasun mutane suna cikin walwala ana cikin jin daɗi ana watayawa ana son rumushi rumbun mu cike da abinci masha Allah babu yunwa kuna lura yanzu ko da kalmomin guda biyu sun zo a nan da ma'anar da ake ne Kana an ji jiki an hankali ya kwanta kun fahimta jama'a to yanzu bari mu tashi da da dalilin ko koma wancan aya wanda kuka ce shekara da shekara ga musulmi sai mu ga ita ne tace ya kuma zaman aushar a fassara mu wala qad arsalna nuhan ila qawmihi falazika fihim zama to kuma kushi zama na wa'azi go yana wa'azi da bisa fihim alfa sanatin shekara dubu yanzu shekara na wuce da shi yanzu dubu mu ɗauko dubu mu ajiye ta a gefe alfa mai yake sana an ce shekara dubu sana kun yana ta wa'azi a kasuwa a kore shi a fasa masa kai a jefe shi a ce ba za mu ji ba a yi ya sha wahala sai shekara dubu yanzu talaka illa kamsina talakin sai ce sai dai banda shekara hamsin a cikin dubu eh ba cikin dubu take ba ai am daban suna kuma da ya za ki kike sina'in shekara hamsin a cikin dubun da take da wahala da matsala kuma ki ciki isu zai mai kyau bari miki gwaru ba yawa ke ce kike da dankalin turawa dankalin ne turawa kwaya ɗaya biyu uku hudu biyu yanzu kira da dankalin guda biyu sai da gwada ce miki dankalin turawa guda biyu wajen abinda ake ce subtraction kifantar a ɗebewa sai na ce a ɗebe ƙwan turawa ƙwan kaji guda hamsin ya yi dankalin turawa guda dubu a ɗebe ƙwan kaji guda hamsin ya yake a lissafi ya yi daidai wannan an samu tarika a lissafi ce a subtraction mai yi ba kin fahimta amma in da zo da ce to dankalin turawa guda dubu a ƙara addition da kwan kaji guda hamsin ya yi addition zai ko amma a subtraction fa ba zai ba wurin ɗebewa sai wanda illa ladin subtraction aka yi yanzu ya za a cire shekara dubu na wa'azi a ɗaya biyu shekaru hamsin na ƙwarai a cikin dubu to dubun ba su wajen kuna lura da ma to wannan dubun su ne shekarun da ya na wa'azi ba shekara ɗari tara da hamsin illa kan dabbawa an yi to ciyar da ne sana ɗin daban amfin kuma daban shekaru dubu daban da ya sha wahala shekaru hamsin din da hankalin a kwance bayan an yi wannan ruwan da rufa na halakar da mutane so yanzu ku gyara tafin ku annabi ne ya yi shekara dubu yana wa'ala sannan bayan an yi wa rufa na ainihin wato aka yi shekaru hamsin shi sa su malamai suka ce ya fi kowa tsawon shekaru ya yi shekara dubu daya? da ɗari da hamsin haka wasu musulmi suka ce shekara dubu ɗaya da hamsin ɗin ne a rayuwarsa har annabi adam ya fi shi ya fi annabi adam tsawon shekaru ba annabi adam shekara dubu kawai shi ne ubanmu gaba ɗaya tsakanin annabi adam zuwa annabi nuhu shekara nawa shekara dubu ƙarni ɗaya a ƙarni goma afuwar ƙarni goma aka samu to shi kuma ɗan nasa annabi nuhu alaihi salam yayi sama da shekara dubu saboda haka wannan tsatsar da muke magana da wanda da hikimar sashi ake a warakayya shine tsare tsatsar dan adam wanda ba domin ana a warakayya ba da dan adam ya riga ya tashi kin fahimta kin fahimta to sannan daga ciki muna magana akan hadisi wanda shi ya mu zuwa ga wannan magana hadisin da annabi ya ce an nuna masa al'ummomi ko sai yake cewa an masa albishir cewa akwai mutum dubu da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wanda wani daga cikin sahabbai ana ce masa okasha yurmistan ya roki aljanna cewa ya sa Allah ya kashe a ciki annabi ya ce kana ciki wannan kofa aka kulle ta duk wanda ya zo yana so annabi ya ce an ɗauka shi ya riga to annabi zai faɗi wannan zance sai ya tashi shi da gida bayan ya shiga gida sai Habbai suka fara tattaunawa waɗannan dubu saba'in da suwaye wasu suka ce su ne waɗanda aka haifa a musulunci wasu kuma suka ce su ne waɗanda suka halarci yaƙin bari da 'ya'yansu su suka ce a ah, waɗanda suka yi kaza suka yi kaza kowa ne da tunanin shi wasu su ne wanda ba su shirka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga gida ya samu sahabbai suna tattauna annabi sai musu bayani ya ce su ne waɗanda yake layar karfe ba ta yin rubiya ma'ana suka haƙura da cuta in ta samu su ba da wai haramun bane a sha magani a amma suka yadda da abin da Allah ya kaddara musu an fahimta kansa na ciwo ba za ta zara karin wallahi kai na ciwo wallahi kafa ta na ciwo kuma tana kai karan Allah ba sai suna da kana wadatar zuci na yadda da rashin lafiya idan Allah ya kaddara musu wala ya tsawon ba sa yin tafiya a sa wuta a tafi a wuta a zo a sa mutum a yi maganin da shi ba sa yi wani musulunci ya hana sannan kuma wala ya tsayyaro ba sa canfi ba sa canfi lokacin da ake canfi mutum zai kuma kasuwa sai ya zo ya sake gantabarar shi idan ta gabas ko ta gabas ne in ta yamma ko ta yamma ne ba a nan sa'a ta ko da ya fito ya ci karo da barbela sai ce tafiyar nan akwai sa'a in ya ci karo da hankaka kuma ya ce ba sa. ko da ya fito ya ci karo da gurgu ya ce ba sa. ya ci karo da makahu ya ce ba sa. duk canfa-canfa ne to ba sa yin wannan wannan sai annabi ya ce wa ala ya tawakkalo mutane ne masu tawakkali da ubangijinsu subhanahu wata'ala duk abin da za su yi duk abin da ya same su suna yin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala ba za a zo a raba dubu dubu ba ba ta samu wata ce wata shi ta jamu ta tare ina ta miƙa hannuna mai zaman mai ganni ba ta tsaya ta tsaya gaba ta san cewa ba rabar ta ko ba ka bane domin ta san Allah ne ya tsara cewa ba ta da rabo ومن يتوكل على الله فهو حسبه wanda ya dogara ga Allah Allah Allah ne Allah ya isan masa kuma zai tsaya miki zai baki mafita zai baki agaji shi yasa ba a ƙarshen ayar sai Allah ce wa yarzuquhu ko min haythu la yahtasib haka ayat ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah baligu amrihi ja'ala Allahu da kulli shay'in qadra ko ba aka ba haka ya ce mai cikin Allah ya ji Allahu makaraja wa min aizu la yahtasib saboda haka dole ne a yi tawakkali a dogara ga Allah Allah mu da sarki yana azurta mutum ta inda ba ya tsammani wannan ya tuna min da wani labari na wani yaro ɗalibi wanda yake karatu a ina a wajen malaminsa wannan yaro maraya ne an fahimta maraya ne yake karatu a wurin malaminsa da shi da sauran ɗalibai a garinsu suna zuwa su karatu su watsi sai wata rana malamin yake ce musu ya ku yayana ku sani fa shi karatu bai yiwuwa babu sana'a ku yi ƙoƙari ku kama sana'a a ta. kowa ya sa tsoron Allah a ciki ya tawakkali ga Allah Allah zai taimake shi ta ina ma ba ku shawara kowa ya kama sana'an mahaifinsa in dai ka sa tsoron Allah da tawakkali Allah zai taimake ka yaran nan suka ɗauki shawarar malam suka koma gida kowa yana tunani zai shiga sabuwar rayuwa ta hanyar fara sana'an mahaifinsa sai wannan yaro shi wanda na ce muku maraya ne ko ya koma ya je ya samu mahaifiyarsa domin bai ma san mahaifinsa ba ko da ya taso mahaifin ya riga ya rasu ya ce mata mamakin jikin jiya da rasun da muka yi da malam ga kuma shawarar da ya bamu da umarninsa a ƙarshe kowa ya je kama sana'ar mahaifinsa ya yi tawakkali ya ji tsoron Allah Allah ya taimake shi sau da kamar ina tambayar ki da ki faɗa mini menene sana'ar mahaifina uwar sai fuskarta ta canza ta ji bata ji daɗin wannan tambaya ta ce ya kai dana ta canza wata sana'a ta kala magana sana'an mahaifinta ta ce amma ba ai malam ya ce sana'an mahaifi za kuma kin san maganin malam ta fita uba fa ta fita kowa haka ne haka ne maganin malam ta fita kowa ta fita uba ta fita miji haka ne ba so da haka abinda malam ya faɗa da shi za mu aiki ki dai faɗa mini sana'an baba ta ce a'a yaro na ya ce a mama ta ja ya ja kun san uwaye akwai ku da ƙoƙari akwai ku da tausayi shi ne kawai sai ku sake ta ce to gaskiya ba so ka yi sana'ar mahaifinka saboda ya kai ɗana ka sani mahaifinka ɓarawo ne haka yake da za za zai sata ko dole haƙura ya zo da shawarar mala eh ya haƙura da shawarar mara a canza wata ko da ba a yi fata kuma ana sa tsoron Allah fata ne dama shi barawo ai akwai dai abinda ake aka yi dole a gurin sai an yi wani abu to na ganin cin da wannan ziyarar ta farko ce kuma muna sa ran mu sake kawo wata ziyara ko to shi Allah kai mu wani zuwa sai mu ci gaba da labarin malam ba kuna so mu dawo ba a wani zai kai a daidai ku riƙe daidai inda uwar ta ce masa baban shi sata yake na'am in kuna so a zo kin ga daga nan ma zan nama sosai zan ci naman sallah zan ci abubuwa sosai zan sha lamurje eh, ana so to khairar yan uwa masu albarka wannan kuwa sai ta ce ɗan mahaifinsa fata yake yaron da kan shi shiru ya ce to shi ke aikin da dai malam ne ya faɗi wannan magana kuma ni ita ce sana'ar mahaifi ya ce to zan yi sata kuma zan sa tsoron Allah da tawakkuli a cikin sata taba ganin musulman sata shi ke nan kawai uwar ta kasa cewa komai ta shiru ta ikon Allah kawai yaro sai ya fita operation da sata da ya fita haya haya kawai sai ya fada wani gida yana shiga gidan nan da kai ga yin komai ba sai tuno da cewa annabi sallallahu alaihi sallama, yana cewa la an yasriqa qarrajul min asharati buyutin khairun lahu min an yasriqa min baiti jari da mutum ya sata a gidan dani goma daban-daban ya fiye masa sauki a kan ya sata a gidan makwabcinsa don ce wannan gidan makwabtan mu ne bai halatta a musu sata ba sai fito a cikin gida <laughs> kun ji irin tsoron Allah mai kada ya aiki da hadisi da hannun manzon sallama ya sa tsoron Allah ce waɗannan makwabciyar makwabta na ne ba a makwabta fata amma ina makwabtan da suke sata a gidan makwabta su tukun yake da aka sace kin ɗauka wani ɓarawa ne daga nesa ya zo eh barkun tukun yake eh igiya shanya ku kayar kuke shanyawa igiya clip da ake sawa a matsaka wukarki mara muciya wani eh, cokali na jima miya da wuka duk wa ke ɗauka ba ba ra'a kusa bane ba ra'a kusa da gida ne makwabta ne kuma an hana wannan ya fi illa hada tukwane kin da robobi da bakuna da bokatai sai fita a wajen gida sai ya ƙara matsawa nesa ya zama da illa ya wuce iyaka kwa gidaje arba'in da makwabtaka to shi ne ya shiga cikin wani gida kusa a barawo sanda yi da haka da ɗan leƙe ɗan tsallaka yana zuwa ya shiga saɗaf-saɗaf sai ya riƙa jin magana a cikin ɗakin da ya ji a gida so sai ya kasa kunni kafin ya kasa kunni ya zo yadda ake cewa shi ne sai ya ji masu gidan ba su ba abin ya ji suna magana sai ya ji murya uwa ce take magana da 'ya'yansa ashe wannan gidan su ma marayu ne sai ya tuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wa kafirul yatim fi jannati ta hasir dalilin da makon maraya haka bisa a aljanna yace to idan ban taimako inda marayu ne kuma ta su kuma sace suna nasa kamar yadda hausawa suke cewa idan amarya ba ta hango shi ba ne ai ba ta ba ta in yi ba su ne kuma ta kuma na ta sace da ba su ya fito bai sata ba ba sun san da barawa mai rai sata ko sai ya zo a ne ha tsoron Allah zai hana su to ya ta tsoron Allah ce ga shi ya shiga gida biyu a dare ɗaya fa hanyar ranar da ya fito kenan sai ya tafi gida na gaba ya ƙara matsawa ciki sai ya ga wani gida mai kyau da fulawa da jet yace yawwa wannan gidan insha Allah yi kama da gidan alhaji wanda zai da matsala ga mamakinsa ko da ya tura kofar gida sai da gida ya gudu akwai ba mai gadi ya sanda ya leƙa ta can ya dan tsallake can ya tsallaka a hankali ya dan kafa kare da wani kwano yace har sai ne shiga ɗakin da mai gidan yake ajiye kudin sa ya ga kudi sai mabudu ne yau sai da gaban shi Ya ce wannan mutumin da ganin wannan kudin yadda aka yi fitar da zakka ba ya fitar da zakka ba wannan kudin ya yawa inda an fita zakka bai kamata ya haka shi ne ya zauna ya kirga kudin ya kirge su kaf sai ya ware kudin gaka, wannan haƙƙin Allah to sanda zai gama wannan kirgan da ware kudin gaka lokacin sallah ya na asuba shi alhaji fa yana can da iyalinsa bai ma san da yake faruwa ba cikin gidan shi cewa sun yi ba kudin baban barawo shi ne kawai shi ne fito tsakar gida shi barawo don bai san ɗakin alhajin ba lalle ya je guda masa kawai na zuwa sai kwaɗa kira sallah a tsakar gida alhaji na ɗakin zuwa kawai sun yi kira sallah Allahu Akbar Allahu Akbar ce ke ya lalubo hajiya ke hajiya kun yi sabon lada ne ko ya aka yi ta ce kai sai fara suka ma a cikin gidan da nake jin wannan wallahi ne suka tashi kawai sai kafin sai ga mutum a cikin gidan da kai wane ne kai ni ne kai ne kai ne wa ce ni ne barawo ka sa ko bi sallah lokacin sallah ne hau alhaji kuma sai tsoro ya kama ya fito ne ko kar ya fito ya ce ka fito aka yi fito a tsorace ya ce to ai da masallaci ne ke dace yau a zan za mu yi sallah tare da ai jami'in mu ta yi ce kuma kai ne limancin da a gidanka muke ɗalib ya ce ba a mutum limanci a gidansa sai da izininsa ya yi sallah da kame-kame murya tana rawa alhamdulillah yayi aka idan da sallah alhaji ya kalle shi ce ta ce me ya kama ka ya ce ka ji labari da ni ɗalibi ne na malam wani a unguwa ka kaza a wuri kaza ɗaya daga cikin ɗalibansa ne ya ya mana nasiha wata rana ya ce mu kama sana'a kuma mu ci gaba da karatu a haka ne karatun mu zai yi albarka domin karatu ba sana'a babu albarka a cikinsa da ma ce da awa ma ba ta yiwa sai da sai da dawa in babu dawa sai a yi dawa ko yau saboda haka ne a ce ba mu shawarar kowa ya kama sana'ar mahaifinsa ya sa tsoron Allah Allah zai ba shi mafita shi ne ni kuma da gaggawa tambaye ta mahaifiyar domin ni maraya ne na taso ban da uba na tambaye ta sana'ar mahaifina domin in yi aiki da shawarar malam ta ce min fata yake yi ni kuma bayan mun yi jayayya da ita a kan ba ce na yi wannan sana'a ba a ƙarshe dai ta kale da dole na ci gani sana'ar mahaifina da ta tsoron Allah ka ji dalilin da ya sa na shiga sana'a fata kuma yau din nan na fara sana'a a shiga gidan farko a shi gidan makwautan mu ne na tuna da hadisin manzo Allah da ya hana sata, ban yi musu sata ba na shiga gida na biyu a shi marayu ne na kuma tuna da hadisin manzo Allah da ya hana da muhimmanci falalan taimakawa maraya nan ma da yi satan ba na fata to shine wannan gidan naka shine gida na kuma na ga alama ko ba a faɗa min bare nan ba gidan marayu bane domin ga ka a gabana kana da rai kuma na shiga ɗaki na ga kuɗi na fahimci sha baka fitar da zakka ba saboda ka bi kuma na kirge kuɗin na ware kuɗin zakka yanzu kuma zan je in maka sata da ta kawo ce eh? sai ga abin kamar mafarki ce komai kawai yana ta faɗa mutum abin da ya koyi shi ne ya ce mu je in gani ya raka shi suka tafi ɗakin da kuɗi yake alhajin nan ya duba kuɗinsa da lissafin kuɗin ya sani da abin da wannan yaro ya kusan nazarta ya yi daidai ba kuskure sai ce to yaro na ni ina da shawara me zai hana ka daina sana'ar satan nan ka dawo gidana ku zauna kai da mahaifiyarka ka zama ɗana ina da iya ƙwaya ɗaya ban da kowa an aura masa ita ka zama su da ta daina kasa ya ce na yarda a wannan ranar kuma ya tawakkal ala Allah fa huwa hadu ko mai yake billahi yadda Allah kuma makaraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib a rana ɗaya daga fitan shi Allah ya bashi sana'a ya bashi zirgi ya bashi mata shi kenan yanzu albashi da riga biyan shi ba kada zai yi ba ina fata ana fahimta saboda ya sa tsoron Allah idan mutum ya sa tsoron Allah zai ci nasara shi sa da ce a zamantakewarki da mijinki da ya'yan ki sa tsoron Allah ke ba kar ki ce sai an cuci wacce sai an fitar da ita sai an mata kaza ko sai an ma ya'yanta kaza idan kika yi haka to kina kashe kanki da kanki annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya zo Madiyana ya ga mutane na shayar da dabbobi a rijiya ai tsayawa yana kallon su a lokacin da wasu mata suka zo da dabbobi suna tattare su ko ce musu kuma ya labarin ku suka ce mu ba ma shayar da dabbobin mu sai mutane sun gaba sun tafi saboda baban mu mutum ne mai daraja A ah, ya gane wannan ɗan gidan babban gida ne masu mutunci ne an fahimta annabi musa ya shayar musu da dabbobin ya ba su a matsayin su na mata mace tana buƙatar namiji a tare da ita wanda zai tsaya kan al'amuran ta kamar yadda annabi musa ya tsaya kan al'amuran yi a mata kuma sun ce baban mu tsoho ne saboda su ba da uzurin cewa babu da yayi na za ko tsalle da za su zo su yi wannan aikin sai mu gane shi asali shine namiji ne yake yi wa mace hidima annabi Musa ya musu wannan aiki ya kuma koma karkashin bishiya ya roki Allah ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah bisa nima da kai shukar a gare ni har yanzu ni talaka ina buƙata. a wannan ranar Allah ya ba shi abubuwa da yawa ya ba shi sana'a ya ba shi mata ya ba shi dangi da sarfai Allah ce fa ja'atu aydahuma tamshi ala iyali sai ta dawo kana tafiya kunya ko ba shi kunya yana daga cikin kwalitin da ake bukatar mace ta kasance tana da shi idan kika zama mai kunya da samun kai to wallahi tallahi kin gama samun maganin farin jini ba ka jira wasu kin je an baki kwalli kin sa a idanki ko wata hoda ko wata barbaɗa kuma ku ko ki je gaban maza kina rangada ki ta surutu da ki kamar an buɗe famfo in eh, ci kenan ki ringa murmushi haka a ga ko kowa zai miki magana uwa ya ce miki haka ki zama mai kunya ki kama kai ki gani wallahi za ki ga yadda samari suke ɗan zuwa gidan ku suna rayuwar mamanki sai kin zaɓa sai ki zuwa bai kurce ai malam ya biya mun magana ai malam dan salama ya mun magana ai malam wani to ne za zaba kun ga sai an zaba saboda Allah ya bulbulo da su da sanar da ya amma in kika zama ballagana ba abin da za ki samu don ba wanda yake so ya aure wanda ba ta da samun kai kun ga annabi Musa ta kira shi ta ce inna abi ya dukuka yadda yajzi yaka ajara masu aita rana kuma da yanzu, yar ta ce a ke shi aiki ya ba su ta ajir inna khayra balista ajir ta qawiyyul amin an ɗauke shi aikin kuma ya ce in yi uridu an ɗauke haka inda bana kai ya haka yi ala an ta ajira ne kama ita ce saboda haka haka yi wannan samaniya hijab ma nan gurin akwai wani gyara shi ma da nake son mara mene ne samaniyar hijab ala an ta ajira ne samaniyar hijab وإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد ana أشق عليك da za a yi a ce wani za ka mu hidima na shekara takwas a matsayin sadaki in ba aka cika goma ba matsala kai ka so <laughs> wace ya ce za a wurin mutu a ce a yi bautar shekara takwas shi ne a aurenta kuma da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama shekara nawa annabi musa ya yi ya ce aƙolul a tsohon ajarai tsakanin takwas da goma wanne ya fi tsawo annabi musa sai ne shekara goma to nan gurin mu ma muna cewa shekara amma ba shekara bane kuskure domin hijja mu sai mu ce shekara shekara takwas amma hijja ba shekara ba ba watanni goma sha biyu bane hijja hijja shi ne generation kakan dabbobin idan dabbobi suka yi yanzu an samu hijja ɗaya in suka tashi haihuwa an samu hijja ne. haka generation ɗin haihuwar su haihu sau takwas tinkiya su zo take haihuwa shekara to irin haka misali kun lura tseren masar masu nawa yake haihuwa tseren masar su nawa ake haihuwa kowane wata to yi kuka sani a ƙwar'ani ai a ce wai ga irin ma dabbobin da zai ke ba an ce to an jura ne samaniya da stone wani irin dabba ce take Ta kaga tseren masar ne wata takwas ne kawai amma hankali bai dauka in zo gidan mahaifinki in yi masa bauta na wata takwas shi ne sadakin aurenki a gare ni ya halatta hankali zai dauka amma a ce shekara goma ina cikin ɗauya, ina shan wahala duk wai saboda biya sadakin ki ko dai duk atishawa ina ga dala ce za ta faduwa ina da rike dala ko haka bane shi tsada mana saboda atishawa ba ta zuwa sai in munasaba ta zo sannan ake atishawa sai dan kika samu mai waye kuma sai ya samu yanda zai tsaka da kura a gidan kullun kita hacce hacce hacce hacce ki tabbatar da gala Allah ya shirye da mu saboda ka ƴan uwa mu ji tsoron Allah zaman to mun karbi abinda Allah mu da sarki ya ƙara mana na zama a gidan auren mu lokacin da Allah ya kaddari cewa kuna da abokan zama ba ke kaɗai bane a wurin mijinki ki rike ta amara ƴar ki ce ba kishiya bace kishiya ba kishiya bace kishiya abokiyar zama ce yar uwa ce ita abokiyar neman aljanna ce kishi ki ita ce ta aljanna ko da ke matan mijinki a aljanna wallahi ita ce kishi yake ki aiki tukuru don ki shiga aljanna za ka zama baiwar ki ne duk ni'imar nan da Allah ya faɗa a hadisai da ayoyin alƙur'ani wallahi za ta koma ita ce baiwar ki a cikin aljanna in dai kin yi da'a kin shiga aljanna amma idan ba ki ba kuma kin yi asara ko ba haka ba sai ka kike da kishiya a matsayin kishiya ki dauke ta a matsayin abokiyar zama abokiyar maya ne don samun da Allah don samun gidan aljanna ina fata ana fahimta domin kika cutar da ita kan cikewa in kika cutar da ya'yan kan cikewa domin ya'yan ta ya'yan miji ne ke ba ki da yaya mace ba ta da yaya a gida ya'yan duka da kika haifa ya'yan miji ne ya'yan miji kuma ya'yan duka matansa, ya'yan duka matansa kuma duka nashi da gaske domin zai iya cewa koma gidanku amma ƴaƴan da suka yafa zai ce su koma gidansu sai dai su ce kai ma ba koma gidanku dan sunan ne gidansu haka ne ko ba ka ba zama ba shi ke ce ba kuwa ke kamata ta kalli da kyau domin cutar da kishiya ko ƴaƴan kishiya kashe kai ne kuma zalunci ne Allah ba zai tsale ba wallahi sai ya ɗauki fansa akan duk wanda ya wannan bari ba ku wani labari wani bawan Allah mahaifiyarsa ta rasu dama cin cincini ubansu ya rage da ba. to daga baya sai uwar ta rasu da aka je aka fita ta aka binne ta da ya dawo gida mutane sun yi masa ta'aziyya an ɗan gaggaita da jama'a haka sai bacci ya ɗauke shi sha haka kawai sai mafarkin ta gata a cikin mutaran garan da tana ce ana mata azaba azaba wiwi ta cikin tashin hankali wannan mafarkin shi ne ya farkar da shi bai ji ɗin wannan mafarkin ba har da za a yi dama ya ji ɗin shi ya tashi ya ci gaba da harkokinsa yana ganin ai mafarki ne da ya sake bacci bayan kwana biyu sai ya ƙara ganin sa a cikin azaba bai tsanani ah, ce wani irin mafarki ne da ya kuma yin bacci na gaba ya sake mafarkinta a cikin azaba wannan ya faru sau uku ya ce wannan ba abin zama ba ya tashi rankai rankai sai wajen malam ya samu akar masa lau ya ce malam kaji kaji kaji abin da gani ɗalibin ya shiru ya tambaye shi halin mahaifiyarsa ya ce akan tana kan tana arzi tana da kula bakin gwargwaro to shi ba zai iya cewa ga abin da kai ba to shi ne malamin ya ce kai ne ka koma kai ta mata addu'a kawai ka dinga roƙon Allah shi ne wannan yaro ya koma tun daga wani rana yana addu'a Allah ya yi mata azaba ya fidda ta daga halin da take ciki na azaba haka ya ce ya ce duk sanda zai kwanta ya yi mafarkinta to a cikin azaba zai ganta shi kuma duk sanda zai addu'a shi ne sun ya manta har ya mai da abin ɗabi'a duk sanda ya sallah sai ya sa sa addu'a Allah ya yi masa wannan abin ciki bai daina addu'a ba kuma bai daina hukunta a cikin azaba ya ce haka aka dinga yi har tsawon watanni shida da mutuwarta aka ci gaba tsawon shekara guda yana ganin ta azaba tsawon shekara biyu a azaba tsawon shekara uku a azaba shekara hudu a azaba shekara biyar a azaba shekara shida a azaba shekara bakwai a azaba shekara takwas a azaba da mutuwarta sai dai shekara takwas duk sanda zai mafarkinta a cikin azaba yake ganin ta shi ko bai ne masa addu'a ba ya ce a wannan shekarar takwas ɗin ne wata rana da ya mafarkinta kawai sai ganta a cikin ba ya ga tana murna tana jin daɗi ba a cikin azaba ba a mafarkin ya ce mata ya kima mata ya Allah ya rikita ce Allah ya gafarta mu Allah ya mun rahama Allah ya sa na aljanna yace gari yaya tace da addu'ar da kake mini addu'ar da kake mini Allah ya karba ya gafarta mu mamacin mu suna bukatar addu'a gare mu mahaifi ki da ta rasu mahaifin ki da ya rasu mijin ki da ya rasu danki kawarki makociyar yanki kawarki duk da sanan muna da su burjik sun riga mu gidan gaskiya muna kula da su ne addu'a addu'ar nan da kuke ganin kamar ba ta da tasiri wallahi tana da tasiri tana da tasiri sosai yana musu amfani ni zan ba ku wani misali guda ɗaya a kai amma bari ƙara samu ku wannan to shi ne shi kuma yaron sai yake ce masa to ke ko mama menene ya janyo ake miki a gane tsawon shekara takwas ce hmm, ribar kawai ya kai dana wala ka za ɗan uwanka ɗan kishiyarta shi ka tabbata bai kawo ba ta ce ai kuna ƙarami kana ƙarami yana ƙarami idan zan ba ku nono sai zuba kofin nonon ka lafiyayyen ki girmo da shi kuma ce in ƙara mai ruwa ta ce wallahi saboda wannan ake mun azaba tsawon shekara ta zalunci dan kishiya wala Allah uwar ba ta gidan ko ita ma ta riga ta rasu ko kuma ta fita dan da ke gidan da za ta dan sai ta ciwa-ciwa danta ta cika masa abu ma'auni shi kuma wancan dan kishiya ta toye ma'auninsa ta ce nono nake zuwa ma ruwa na dan na dan uwanka kai kuma na kai sa shi cikakken kindin mu kasa saboda ni kai ne ana ta ce wallahi saboda wannan ake mun azaba shekara su mata ku ji tsoron Allah idan har da aka haifa kun masa haka Allah bai kyale ba ina ga uwarsa ina ga shi shi uban nasa mata nawa suke yin abubuwan da suke yi don su saka fituna a cikin gidajen aure Allah ya to kamar yadda nake cewa addu'a nan tana tasiri akwai wani gari da ake cewa fi a saudiya a matsatsar sharfiya makabarta ta wannan fi ɗin a nan wannan abin ya faru da nake son baku labarin kistar nan mabucin malami ya ce na kwanta bacci kawai sai ne mafarki ga kaburburan da ɗin suna ta buɗewa mamata suna ta fitowa suna cire sunan wani suna cewa wani ina kake miliyoyin ɗinka ina kake wani ka ƙale ni kwana biyu ba ma ganin ka wannan mafarkin nasa ya tayar masa da hankali ya yi bacci daga bayan sake mafarki wanda da ya gani shi yake ƙara gani suna fitowa a kwakwanci a cikin kaburbura suna kiran sunan wani ya sake mafarki shi ma da ya gaya haka sau uku to kowace da shi malami sai ya tashi binciken wane ne mai wannan sunan ya je can ya bincika ya je ya bincika duk inda ya je babu har wurin samari aka tura shi ne yan shaye-shayen wanda su ba su damu da addini ba na ko da ba sa shan kayan maye amma dai suna ɗan busa sigari ba wai dan sigarin ma ba ko bane sigarin ma haramun ce yawa sai yake tambayar su wane ne wani sai su ba san shi gaskiya sai sai wani sun ce kai wani ne ya kira sunan shi ne ya nisa ai asalin sunan shi kenan sai su gani ana ɓoye suna ga an samu wani nickname eh a ce sunan shi askaroro alhali a ce sunan shi ibrahim ko ahmad ko muhammad ko amma sunan ya ɓace wannan sunan lashi na na gayo ya ɓoye da wancan ku kiyaye kar ku kiran kanku da ku ku bari ana kiran ku ko yayan ku da mugayen sunaye don wallahi sunayen da ake kiran ku da shi a duniya da shi za a kira ku ranar alƙiyama da an tashi kiran sunaye za a ce khadija diyar wance aisha diyar wani maimuna haka komai da komai amma ana ce miki magus aka zaki da an ce magus a lahira Allah ya tsare la hawla wala quwwata illa billah saboda haka wannan bawan Allah sai aka ce ai wane ne liman ya ce a nuna masa shi yana zuwa sai ya sa aka sallama da shi ce ko da ya gan shi ba wani mutum bane wanda za a ce da alamar addini ko kaza sai yake tambayar sa. tsakaninka da Allah kai ne wani ce ni ne wani suna na kaza sai cikin cikakken sunan su wancan da yake ji a makwabci wannan sunan da ake faɗa da ya fi shahara ya rufe wannan sunan shi yasa ba san shi ya ce me kake yi na ake alkhairi me ya faru amma wanda yake da alaƙa da mamata ya ce ba abin da nake da dai tunani ya kasa a sun ce kai menene alaƙar ka da makabartan da ke makabarta kuma ko me ka tuna ka je ka kai ziyara wurin ko ka wuce ko wani abu ya faru sai ya bushe da dariya ya tuno sai da ya dariya ya kai ya ce kawai jikina ne ɗan yi nauyi haka ina jin kasala da abubuwa ga su lalle wani lokaci kafa ta ɗan kumbura shi ne na jorin likita likita sai ban shawara nan da yin motsa jiki ko da tafiya ne da na minti talatin a rana kullum to shi ne na ga daga inda nake in je in wuce in yi tafiya kafa in dawo zuwa da dawo awa ɗaya kuma hanyar da ya fi dace a cikin makabarta ne ke wuce ni kuma duk sanda zan wuce sai na kai amma wata na ce assalamu alaikum ahlan diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bi kulli wannan addu'a nake kawai in zan dawo ma an kare in na wuce kare kullum na kai kuma likita ya sa ni in yi abin na wata ɗaya ne kuma wata ɗaya ta ta cika shi da daina zuwa kuma na samu lafiya kaga masha Allah <laughs> wallahi malamin kawai sai gini ya ce to wannan shine dalilin da ya gani ashe duk sanda yake wucewa ya masa addu'an nan suna jin addu'a tana musu tasiri duk mabaci ai idan musulman duniya suke addu'a yana samun alkhairin addu'a ne za su ce aiwa iyayen mu addu'a aiwa kaza addu'a wallahi addu'a ana kai musu suna samun rahama to shine da ya yanke ya daina addu'a suka zo suna kan neman shi ina kake wani ina kake wani yanzu mahaifanki da suka rasu shekara kaza ya shirman ki musu addu'a mijinki fa da ya rasu ko ki sake wani aure kin manta da shi ya ko yi aure mijinki ya mutu sai kika sake aure a ce sai kiwo tsohon mijinki zuwa ku ina fata ana fahimta to saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah abu na karshe wanda nake so in tsaya a kansa shine wato hikimar aure wato ada'ul waqar biyan gariza ta sha'awa na ɗan adam da Allah ya sanya ta a jikin dan adam wato Allah ya sa ta mace ba za ta iya rayuwa ba sai da namiji kamar yadda namiji ba zai iya rayuwa ba sai da mace mace abokiyar rayuwar namiji ne kamar yadda namiji shi abokin rayuwar mace ne inda namiji zai zauna a inda yake ya rika rayuwa gaba ɗaya ba mace ko ɗaya to sai kwakwalwarsa ta sabu kwarai da gaske zai zama ta kwalle kamar ba mutum lafiyayye ba mace da za ta zama a inda suke ta rayuwa ba namiji ko daya to za ta zama kamar ta tafiya ko da girmawa ne mutum yana wucewa yana ganin ɗan kwali da hijabi suna girmawa ba matarsa sa bace ba yayansa ba ne ba muharrafansa ba wani nau'in aman ne ke tare da shi mace tana zaune kawai tana ganin gemu da hula suna ɗan rigitawa tana samun wani nau'in aminci ba mijinta ba ne ba komai ba ina fata kuna fahimta haka Allah ya an da rayuwa domin shi mu'anaka da yadda Allah ya faɗa a waccan aya ne taskunu ilaiha don ku samu natsuwa zuwa gare su annabi adamu a cikin aljanna Allah ya halice shi babu abin da babu aljanna an fahimci wannan ko amma da Allah ya kalli halittar dan adam sai ga akwai abin da ta rasa ya kamata ya baka ba wani doki aka samu mu annabi a aljanna wanda zai tashi da shi a cikin aljanna ba mace aka halitta masa matarsa na hawa da ya kwanta bacci ko yana farka sai ya gama a da ke kawai fa'ali ta biha fa'ali ta bihi shi kenan dama da taskulu ilaiha kun ji yadda aka yi to akwai gariza a jikin ɗan adam namiji da mace garizar sha'awa ya za a yi a danne wannan garizar a biya wannan sha'awa to shi ne sai Allah ya halatta yin aure sai ka aure mace a hanya da ta dace a wurin iyayenta ka nemi aurenta ka biya sadakinta an fahimta ya zama halal ɗinki ki zama halaliyar sa ina fata kuna fahimta ta wannan hanyar za ka biya buƙatar ka ta biya buƙatar ta domin babu wata hanya ta halal wanda za ka bi ka biya buƙatar ka in ba ta wannan hanya ba shi sa Allah ta'ala ne siffanta mummunai sai ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa mene ala azwajihim أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين قال في فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون duk wanda ya wata hanya da zai biya ma kansa bukata ba ta hanyar aure ba to ya zama mai ƙetar iyaka shi sa ya zama to na'i haramun ne abin da ake ce masturbation ina fata ana fahimta zinar hannu haramun ne yana cikin mawara a zalimi saboda haka waɗannan kaɗan ne daga cikin hikimomin aure daga ƙarshe ina muku wasu ci da jin tsoron Allah domin ita ce wasiya ta mutanen farko da mutanen ƙarshe Allah ya cewa kan sai da dina kamle kuma min qablikum a iyyakum an ittaqullah hakika na yi wasici ga al'ummar da suka zo gabanin ku da kuma ku kanku akan cewa ku ji tsoron Allah saboda duk wanda ya zo zai da nasiha ya ce ki ji tsoron Allah to wallahi kin riga kake so a gyara eh sai Allah ya rufa asiri ah. Allah mulkin sarki ya mana jagora Kuma yadda damala yana zaune shi ma zai ce wani abu daga nan sai a rufe da addu'a wannan tana ce assalamu alaikum malam muna muka fatan alkhairi Allah ya saka muku da gidan rahama Allah ya sa ku gama duniya lafiya mun ji daɗin mun ji daɗi wa'azinku sosai da jiya da yau mu kuma Allah ya sa mu amfana mu amfana ko ne amfani duniya da gobe kiyama Allah ya saka muku da gidan aljanna Allah ya mai da ku gida lafiya ga wata baiwar Allah tana neman addu'a ga malamanmu da aurenta ya samu tangarda Allah ya daidaita su da mijinta da sauran 'yan uwanmu mata a tashi lafiya Allah ya tsare amin mun gode wannan baiwar Allah muna miki addu'a Allah madaukakin sarki ya daidaita wannan al'amari Allah madaukakin sarki ya jatta auren ki da mijinki Allah madaukakin sarki ya sa ainihin wato wannan tangarɗa da ya samu to ya zama nukta ce ta gyara wanda kuma har abada ba za a san samun damuwa ba da izinin Allah da ita da sauran dukkan gidaje na musulmai idan kuskure ne daga gare ki muna miki addu'a Allah ya baki ikon gyara wannan kuskuren kuma ya sa kin gyara kuskuren ki kuma kin yi nadama kuma ki dauki harama na gyara idan kuskure ne daga mai gidanki Allah madaukakin sarki ya sa ya gane kuskuren shi ya sa kuma ya yi nadama ya zo ya nemi dama ku koma ci gaba da rayuwar aure ya zama to albarka da alkhairi ta rika sauka a wannan gida na yayan ku kuma Allah musu albarka tambayar malam fa sada dazu tambayar da malam yayi dazu muka ce to za mu amsa a lokacin karatu ko yayi tambaya ne akan ana cewa a rabu da iyaye lafiya idan a rabu da iyaye lafiya shikenan kuma ba wata alaka ce akwai alaka rabuwa da iyaye lafiya in sun rasu ba shi ke nuna ka rabu da su ba akwai ayyuka na biyayya da za ka ci gaba da musu kuna nan tare addu'ar ma da kike musu biyayya ne sada zumuncin da zai saduwa sai da su ki riƙa zuwa kina ziyartar 'yan uwansu su ƙannansu su duka ana rubuta miki ladancin wa ki biyayya ne suna ka alaƙa ɗa da iyayensa ba sa yankewa sai shi malami kansa ya mutu har ya bar duniya 'ya'yansa ma ya ɗaura su akan wannan alaƙar za su gaba da wannan alaƙar haka ita ya alaƙar iyaye da yayi so ba ta karewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wani hadisi wanda abdullahi dan umar iya faɗe shi yana tafiya shi abdullahi dan umar tare da shi da sahabbansa suka zauna suka yada zango a wuri sai ga wani balarabar ƙauye ya zo inda suke sai abdullahi dan umar yake tambaye shi kai wane ne sai ce ni ne wani dan wani ya ce masa ina ne garin ku yace gari kaza ya ce babanka shi ne wane wane kaza ya ce kwarai da gaske babanka shi ne abokin amirul mu'minina ya ce kwarai da gaske umar dan khattabi lokacin ba amirul mu'minina yana babanka yana zuwa madina ya zo wurin amirul mu'minina ya ce kwarai da gaske ya ni kanta ne sai abdullahi dan umar ya taso da sauri ya rungume wannan balaraban kawai ya dace shi ya sa aka dauko kaya aka bashi jakin da yake kan sai sauke sa aka bashi Yasa sa mutane su kara mai kan aka ya kake masa wannan dan ƙauye ne in ka dan bashi dan gona ka wani abu kawai ya shi ka kai wannan fa abin da ya sa ga ina masa haka babansa aminin baba na umar babansa abokin baba na umar ne ya ce domin da kunne na ji annabi yana cewa inda min abarin burri an yasila rajul mudda abi ma an wal na da kabbiyayya da tsarin iyayensa ya sadar da zumunci mahaifansa bayan sa'iyar ba ta da yayin ma ya fi kirkin su yara sannan su babannin ki innonin ki gwaggwannin ki ki ci gaba da hulɗa da su kina zai su kina mutunta su ana nan ana samun miki da biyayya da yayi kawayen su wanda ki da cewa wannan abokin baban ki ne maza ki gaishe shi kamar baban ki ki gaisa to wannan ne a takaice alakar ba ta yankewa sai a gaya mata, kuma za a ci gaba da addu'a ne har iya rayuwa kuma daga cikin akwai shawara ki tara ƴaƴanki ki ce ku zo ku yi wa babana addu'a labarin da yadda sun kakanku suna addu'a suna cewa amin za su gane abin da kika yi sun wa kakanki kakanki addu'a shi ne mamanki sun samu lalar sa su aikin alheri ke ma kina mutuwa a aikin nan guda hudu guda biyar za su fara nasu yayan suna miki addu'a kakan su su ma wadda ta rasu amma ba ki taɓa tara yayan ki ce ko baban za addu'a ba ko kuwa mijin addu'a baban ku duk ba ku yi sai dai ki ce a ta ci addu'a Allah sa a baki kwasan farko a dashi ba haka suke ba wadda ta ce assalamu alaikum malam tambaya me ya hukuncin wanda ake zargin an yi masa asiri sai ya je gurin malami da ya kama da ya kama da ya kuku ya je wurin malami ya kama dabu da boka yawa kama da boka ya ba shi wani abu domin ya yi amfani da shi to boka ne kawai wani abu kama da boka a yi kawai ta gurin boka an fahimta ya yi amfani da shi to amma fa malam wanda ake nema wa maganin ba a san ransa ba a san ransa yake amfani da shi ba ta bar shi kawai ta roƙi Allah ya ba ta mafita ba amfani da bokaye ai akwai abubuwa da yawa da bokaye suke wanda yake sai ku ji ana cawaye malamai ba malamai bane bokaye ne eh wani lokaci Allah ya sa mun zo garin ayi magana akan bokaye to me hukuncin wanda ya amfani da wannan abu inda kin san bokaye ne dole ki bari ki ta istighfari kin fara cikin wancan hadisi kin ci zaman to in akwai ikrah an takura miki ne to ba laifin ki bane amma ki ci abin kawai ki amfani da shi Allah ya kai ku gida lafiya